الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد درسي da muke karanta منظومة الألفية في الآداب الشرعية الألفية في الآداب الشرعية نا ببما لمي الحافظ muhammad ibn Abdul abdulkawi almardawi allah ya masa rama mun tsaya inda malam yake bayani game da aikin hajji yana bayani yadda mutum ya je zai aikin hajji a takaice in ba manta ba mun karanta inda yake magana a kan mutum ya yi addu'a a lokacin aikin hajji baiti na ɗari shida da tara yake wakilta ya dai karfa a batin ka daga hannayenka biyu yayin da ka je a ɗakin kaba in ka ga ɗakin kaba mu'azzimatan uliya wa kabbir wa majjidi ka girmama ɗakin Allah ka yi kabbara in ka ganshi yayin ganin ɗakin Allah ɗakin kaba kenan wa nadi bi khashi in mutazarri'an kuma ka yi addu'a ka yi kira da zuciya mai khushu'i kana kankan da kai mutazarri'an bima shi ta min kulli du'a ghayra mu'tadi yace ka yi addu'a duk abin da ka so ka roƙi Allah a wannan waje mai albarka amma kada ka wuce gona da iri kada ka yi ta’adji, kada ka yi ta’adji ka yi addu'a amma ba tare da ƙetare iyakar da shari'a ta baka ba wasalhu kabulal hajji wal afwa wad'uhu in ka je aikin hajji ka roƙi Allah kabulal hajji Allah ya karɓi aikin hajjinka wal afwa ka roƙi Allah afwa wad'uhu kuma ka yi addu'a wa kabbir wa hallil kai kabbara kai hailala fi muhadati aswadi in ka zo daidai da hajarul aswad mana yayin dawafi yayin dawafi mun bayyana cewa in ka zo zaka sumbanci hajarul aswad kai kabbara sannan kai ci gaba da kewayawa in ka zo haka zaka yi in baka samu dama ba ka dora hannunka sai ka sumbanci hannun ka kewaya in baka samu dama ba in kana da wata sanda ko wani abu sai ka dora akan wannan hajar aswad in ka samu dama ba sai ka nuna ka ce bismillah Allahu akbar kai nuni ka wuce ba tare da ka dora hannun akan bakinka ba shine inda malam ke cewa wa kabbir wa fi muhadati aswadi wa nadmun lahu an yadkhula al-baita hafiyan yace mustahabbi ne in zaka shiga ɗakin Allah ka shiga hafiyan ma'ana kafarka babu takalmi wa yukthira min naflin bihi wa abude. kuma ka yawaita nafila yayin da ka shiga ɗakin Allah ka yawaita nafila da kuma ibada da sauran ibada nan ya ce wa nadbun lahu an yadkhula albayta hafiyan mustahabbi ne ka shiga ɗakin Allah hafiyan kana wanda yake babu takalma a kafarka babu takalma a kafarka mustahabbi ne amma kar mu manta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallah da takalminsa shi yasa yace mustahabbi ne mana da baka cire takalmi ba to ba laifi kai ba in ka shiga masallaci ba tare da ka cire takalmi ba kai laifi ba amma mustahabbi ne ka cire takalmanka inji malam sannan wa yuksira min naflin bihi wa ta'abbudi ka yawaita nafila da ibada a dakin Allah ويرمقه ما استطاع ثم بطرفه ويكثر فعل الاعتمار ويجهدي مالك تا ويرمقه ما استطاع أنا سو كركا hangen ɗakin Allah in ka shiga farfajiyar abin nan inda Ka'aba take ya zamo kana kallon ɗakin Ka'aba din kana kallon ɗakin Ka'aba mustafa in zaka iya ma'ana ka nemi wajen da zaka iya ganin ɗakin in ka zauna a farfajiyar yace summa bi sarfihi wa yukthiru fi'l al-i'timari wa jihadi sannan yace ka yawaita yin umra kuma ka yi ijtihadi wajen ibada in ka je aikin hajji ka yawaita ibada anan ya faɗa abubuwa guda biyu na farko shine ne mana kallon ɗakin Allah shin wannan ma ibada ce wannan ma ibada ce idan ka je abin nan makka ka shiga ɗakin harami ka zauna ka sanya ɗakin Allah a gaba shi ne ke cewa wa irmuku mastata'a san bi farfihi ma'ana ka sa ido kana kallon ɗakin wannan babu hadisi da ya zo wanda yake bayyana cewa yayin da ka zauna kana kallon ɗakin ana baka lada wannan babu hadisi akai sai dai kawai yana magana ne akan mutumin da ya taho daga watakila waje mai nisa kuma wannan abin ibada a wannan ɗakin shi ya kawo shi kaga in ya zo zai zuciyar za ta ji daɗi ta ita zamo tana kallon ɗakin ka ba fiye da a ce ka tafi can wani nesa ko ba ka ba abu ne wanda yake zuciyar tun da dama abin da ya kaka kenan yana da kyau ya zamo ka zauna gaban ɗakin kana yin ibada sai kuma ya kawo magana ya ce wa yi tsiro fi'ilal i'timari wa jihadi" ya yawaita yin umara kuma ya himma ya ijtihadi wajen bauta a wannan waje mai albarka wannan kuma hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace al-umratu ila al-umra kaffaratu lima bainahuma daga umra zuwa umra yana kankare abin da ke tsakanin su na kurakure yace wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna hajji kuma mabruri wanda aka yi shi aka cika sharuɗa to bayi da sakamako da Allah zai ba wanda yi wannan sai gidan aljanna kaga nan an ce al'umratu ila al'umra kaffara lima bainahu an ce daga umra zuwa umra kaga ba a faɗi an iyakance umra zuwa umra din ba iyakance ba ba iyakance ba wannan yasa malamai suke duba cewa hukuncin takrar al'umra ta umra a ah, idan mutum ya samu zuwa makka ya zamo ya yi umra ya kuma maimaita umra ya yi umra wasu malamai suka ce babu laifi wajen yin haka din wanda wannan shine ra'ayin jumhurin malamai cewa babu laifi maimaita umra dan mai dan wannan hadisin dan ya ce al'umratu ila al'umra daga yin umra zuwa umra bai iyakance ba suka ce da mutum zai je makka duk kwana zai yi umra kowace rana ko duk kwana biyu ko kwana uku ba za a zarge shi ba ibnu abdulbar Allah ya masa rahama a littafinsa al-istizkar yake cewa wal jumhuru ala jawazi al-istiksari fiha في اليوم والليلة li'annahu amalu birrin wa khair Mafi yawan malamai sun ce babu laifi. Kana iya maimaita umara. saboda me yana cikin ayyukan ɗa'a da birri wanda yake idan mutum ya je wajen nan ana so yawaita aikin ɗa'a da birri ayyuka na ibada kuma umra tana cikin manya-manyan ibada saboda haka yawaitawa yake fil yaumi wal laila haka yake dare da yini kamar kenan ka iya yin umra da safiya ka kuma ka maimaita da yaushe da maraice da yamma tunda ya ce fil yaumi والليل يتي لأنه عمل بر فلا يجب الامتناع منه إلا لدليل يتي ولا دليل آآ آه، آآ آه، لمنع ولا دليل فيه بل يدل عليه الدليل لقوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون حكيت ابن عبد البر يتي ce domin wasu malamai suna cewa maimaita umra ba sunna ce. saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun je makka to nawa suka yi umra a to daya to daya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya je a ya je umra har so hudu ya je aikin hajji amma duk umrar da aka rawaito an rawaito yayi sau nawa ne a tafiyarsa sau ɗaya. sau ɗaya aka rawaito sannan sahabbai ba a rawaito suna ma'ana maimaita umra a lokaci ɗaya su ta maimaita ba bal ma sai na umar radiyallahu ta'ala anhu yana ganin cewa ma ba za a yi umra ba a tafiya ɗaya sau biyu saboda wai ana so a samu falalar ma'ana ka baro inda kake ka taho umra domin a raya ɗakin Allah ka sake domin in kai so ɗaya in ka koma gida za ka kuma san ka dawo saɓanin in ka zauna a maka sati uku kana umra kullum kaga zaka yi me zaka kosa kuma zai zaka ji kamar ta ishe ka kuma so ake a raya ɗakin Allah da ibada to shi yasa na Umar yake hana maimaitawa a tafiya guda ɗaya kuma wannan ra'ayin wasu malamai ne cewa ba za a maimaita ba a tafiya so ɗaya saboda hakan ba sunna bane dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta zuwa umra amma in yayi so ɗaya ba a maimaita ya kuma a zuwansa ɗaya ya yi umara so adadi kaza ba haka sahabbai ba a rawaito suna yawaita to amma shi abin da malam yake faɗa ibnu abdulbar ya ce amma aikin alheri ne kuma Allah ya ce wafa'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alheri don ku rabauta kuma babu dalilin da ya hana E tabbas ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sau ɗaya umra in yaje duk umrar da yaje ba a maimaita ba a rawaito ya maimaita ba to amma yace aiki ne na alkhairi shi yasa ma yake cewa aljumhur mafi yawan malamai sun tafi akan ya halatta a maimaita umra ya halatta a maimaita umra don babu dalilin da ya hana to shi shine malaki cewa yuftir sa'ila laysa wa yajhadi kaga shi ma ya tafi akan wannan ra'ayin kenan cewa mutum in ya je makka ya yawaita yin umra amma akwai magana guda ɗaya muhimmiya da ya kamata a faɗa a nan don kada irin yadda mutanenmu suke yi ya kamata a faɗa domin ana yawan tambaya gaskiya suna yawan aiko da tambaya musamman in sun je ta. yanzu akwai doka a Saudiya cewa ba a yadda ka shiga ka yi ɗawafi sai da harami to sai su rika zuwa su yi dabara sai ta zuwa don suna so su maimaita ɗawafi su je su saka a harami kuma dalilin da yasa aka yi wannan doka saboda mutane yanzu suna da yawa idan aka canza misali a yi ai ta maimaita umar, kuma ga jama'ar da suke zuwa dubun dubata ne kuma akwai kuntatawa cewa inda ake yi din yi da girma da yawa saboda haka bai kamata a ce mutum ya yi ya kuma yi alhali ga 'yan uwansa da suke bukatar su ba su yi ba ya tare musu guri kaga akwai hikima a wannan sai aka sa doka cewa ba a so ka maimaita kaga kuma ka'ida ta shari'a shine idan aka sanya doka bisa maslaha to kada mutum ya saba wannan in ya haka ya saba wa umarnin Allah na yin da'a ga shugabanni tunda ba an yi ne ba haka kawai sai dan maslaha to kaga ba daidai bane mutum ya ce zai umra da safe yi da maraice zai yau gobe yi gobe sai dai babu laifi a sati yayi so daya dan dai ya ba wa ragowar ƴan uwansa tunda kullun ana zuwa ko ba haka ba kuma in an ce kowa zai koma ya yi umara kullum sai an yi ya kake tsammanin wajen zai kasance alhali jama'a diwa suke zuwa na sannan akwai hawa na biyu hawa na uku mutum zai iya sai a can amma mutane ba sa su saboda yana da girma kafin ka gama cewa ya biyu na kasa ya yi bakwai to kaga shi yasa to da a ce ma za su yadda su rika hawa saman ma to ai ko ba haka ba amma sai ce a sai a ƙasa saboda saman yana da wahala yana da girma to gaskiya ya kamata a bi doka amma mutanen mu gaskiya da mu al'adar mu yan Najeriya muna da karancin bin doka yasa in an yi fatawa sai ce a'a ga abin da hukuma sai saboda maslaha amma duk da haka mutanen mu sai su kiji sai mutum ya je ya ce shi kullum sai ya umra ba daidai bane gaskiya ya saba ka'ida kuma a madadin ma ka samu lada sai ya zama laifi ka aikata tunda ka saba Allah da ya yace abi umarnin shugabanni bisa maslaha abin da yake na amfanin kowa da kowa ne to malam bayan ya yi bayani akan yawaita ibada da yin umra a makka sai yace wa min zamzamin fashrab bima shita mumni'an wa sammi wa sal ma tabtaghi wa tazawwadi yace wa min zamzamin in ka je wajen rijiyar zamzam fashrabi kasha sai yace bima shita mum'inan yanda ka so kuma ka cika cikinka da shi zamzam ɗin in za ka sha ba wai ɗan kurɓa ake yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je shan zamzam sai ya sha ya yi ya koshi kuma wannan shi ne sunna shi zamzam ba kurɓa ake ba in an je malam yace ka sha shi mum'inan wa tammi in za ka sha ka yi bismillah wa kuma in za ka sha ka yi addu'a in za ka sha ka yi addu'a don me saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ma'u zamzama lima shuri ba lahu idan mutum ya zo shan zamzam in ya yi addu'a to Allah zai biya masa bukatar da ya roƙa a yayin shan zamzam shi yasa mala ya ce watan mi watal ka yi bismillah ka roƙi Allah in za ka sha ma ta duk abin da kake so ka roƙi Allah ba sai aka yi sai aljanna ba roƙi duniya alherin duniya da me da lahira ko ka nemi tsari na sharrin duniya da lahira in ka zo shan ruwan zamzam wata zawaje kuma kai guziri ka ɗiba ka tafi da shi garinku domin babu irinsa a garinku wannan yana cikin abin da ba inda ake da shi sai a aina sai iya nan kaɗai a duk duniya saboda haka shi kan za ka iya guziri ka ɗiba ka je da shi garinku domin ka ba wani ma isha kuma kai ma ka yi ka abin nan ka aje to sai ma da ce wa inda khurujin tuf tawafa muwaddain in ka gama aikin hajji ko umra ko kuma dai aikin hajji domin umra ba a mata tawaful wada ita ba wajibi bane a aikin hajji tawaful wada shine ya zama wajibi yace wa inda khurujin in ka bar ka gama aikin hajji zaka fita daga makka kuf kai tawafi tawafa muwaddain tawafi na mai ban kwana wa qis ba'du bainal babi wal rukni turshadi sannan in zaka zaka ka kammala to ka tsaya kif ba'da ba'du ka tsaya in ka gama dawatinka bainal babi wa rukni tsakanin kofar ɗakin Ka'aba da kuma rukuni a wannan wajen yace in kai haka turshadi ka samu shiriya wannan wajen yana daga wajen da manzon Allah sallallahu alaihi ya bayyana cewa ana karɓa addu'a shi ne ake ta multazam za ga mutane sun je tsakanin kofa ta ɗakin ka'aba da kuma hajar aswad mutane suna tarewa a wajen suna rungumar ɗakin shi ake cewa multazam to shi ne yace in ka je wannan wajen ka yi addu'a domin waje ne na musamman shi ne yace waqid ba'du in ka gama dawafi ka tsaya bainal babi tsakanin kofa ta ɗakin ka'aba rukun da kuma hajar aswad turshadi in kai haka ta yi abin da yake ya dace domin waje ne na karɓa addu'a waje ne na karɓar addu'a ana karɓa addu'a wajen saboda haka ana so mutum ya tsaya ya yi addu'a domin dama dai wannan guri waje ne na ibada da kuma yin addu'a sai ce wanadi kariman qad wafdahu ila jawaizihi fi baitihi fad'u wajhadi yace wanadi kariman in ka je wannan waje ka roki Allah karim mai karamci qad da'a wafdahu ila kuma Allah shi ya kira bayinsa ila jawaizi yace su zo ya ba su kyauta fi baitihi a ɗakinsa domin Allah ta'ala ya ce wa'adin fin nasi bil hajji ya abin ya tuka min abinna. nan rijalan wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amir kaga Allah ne ya kira ace aka ce a kira mutane to in an zo meye za a samu yace li yashhadu manafi alahu to kenan kaga Allah ne yace ka zo akwai amfani to in ka je kai ƙoƙari ka roki amfanin da yake wajen shi yasa yace wanadi kariman qad da'a wafdahu ila jawaizi ka roki Allah karim mai karamci qad da'a wafdahu wanda shi ya kira baƙinsa, waf shi Allah yace baki ku taho wanda ya je aikin hajji kenan ko umra ila wa'izi zuwa ja'izar da zai bayar kyauta kenan fi baiti a ɗakinsa. sa fad'u saboda haka in ka je wannan waje ka yi addu'a wajhadi kuma ka dage wajen addu'a domin waje ne na karba addu'a wa qul ka ce ya ilahi kad atainaka nartaji ya ubangiji mun zo muna fata a wajenka mawa'id sitkin alƙawarinka na gaskiya min karimin mu'awwadi daga mai karamci Allah wanda yake mai cika alkawari shi ya kira bayi ya ce mai ya ku roƙe ni zan ba ku ko kuma ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wata da'i idza da'ani sai ce ji li wal yu'minu biya la'allahum yarshudun kaga shi ya kira bayi ya ce ku roƙe ni zan amsa muku haka a waccan ɗaya ayar Allah ta'ala ya ce mai wa qala rabbukum ud'uni astajib ubangiji ce kuroke ni shine mala yake faɗa yace wa kul kace ya ilahi ya ubangiji kad atainaka nabtaji gashi mun zo wajenka ɗakin ka muna fata mawa'ida sifkin alƙawarinka na gaskiya min karimin mu'awwadi daga mai karamci wanda ya saba karamci da kyauta ga bayi wa hada maqamul na min laba ga munan mun zo mun tsaya muna neman mafaka a wajenka ya Allah daga wutar laba wutar jahannama kenan bi afwika muna roƙon afwarka ya mannanu ya dattagammudi ya mai kyauta ya wanda yake lullube bayi da rahmatsa gashi mun zo muna roƙo ya Allah ka kare mu daga laba wutar jahannama bi aunika ji'na da taimakonka muka zo fauka kulli musakharin mun taho kan duk abin da ka hore mana wani a ƙasa wani akan jaki wani kan doki wani akan Rakumi, haka dai daban-daban saboda gashi mun zo fauka kulli musakkarin akan duk abin da ka hore mana fajud bin rida ya rab qabla ta'abbudi ya Allah kai mana kyauta da yardarka kafin ma ainihin wato mu roke ka ka ba mu ya Allah abinda kai alkawari ga wanda yazo wannan daki na fa hada awanu sayri an baitika alladhi nufariquhu kurhan mata shi'ta taftari ya Allah fa hada awanu sayri gashi mun gama ibada za mu koma gida lokacin komawa ya yi an baitika za mu bar ɗakinka nu fari wanda za mu rabu da shi kurhan ba don muna so ba sai don ba yadda muka iya saboda ba garinmu ne, mun bar iyalai mun bar dole za mu koma gida Nu nufariquhu kurhan za mu bar wannan gari ba don muna so ba mata shi ta mata da yi. naftadi saboda haka ya Allah duk lokacin da ka so ka dawo da mu wannan waje firaku firarin la firaka zahadatin za mu rabu da wannan ɗaki ma'ana gashi mun gama aikin hajji firaka firarin za mu rabu alal larura shine a kan larura la firaka zahadatin ba za mu bar wannan gari dan ba ma ba muna guje masa ba a'a wala ragbatan anhu ba dan muna kyamar zama a garin ba wala anka sayyidi sannan ba dan muna so mu bar inda ka fifita ba ya ubangiji ba yadda muka iya mun gama ibada kuma za mu koma gida walaita lana walhamdulillahi raghbatan siwaka ya Allah muna gode maka ba mu da wani wanda muke kwaɗe a wajensa in ba kai ba fa ashibna bi mughni tazawwudi ka aboce mu ma'ana kai mana arziki bi mughni tazawwudi da gujiri mai gwabi mai yawa gashi mu koma gida ya Allah ka ba mu ladan da za zamu mai yawa da za mu koma gida da shi wala ta wala taj'alanhu akhir al bainana ya Allah karka sanya wannan shine karshen zuwan mu wannan ɗaki. wa hawwin alaina sayra ka sauƙaƙe mana tafiya gida fi kulli fatfadi a dukkan filin ƙasa da zamu koma yadda muka zo ya Allah ka yassare mana koma gida lafiya wasal ka roƙa kullama tabtaghi min ad duk abin da kake so a wajen Allah na alherin addini da duniya wato lahira kenan da duniya tanalhu in dai ka roƙa Allah zai baka mata ta bi sidqin wa taqassudi in dai ka roƙi Allah da gaske ka nuna bukatarka to Allah yana amsawa saboda haka ka roƙi Allah a wannan lokacin Allah ta'ala zai amsa maka addu'a wa salli ala khairin nabiyyin kullama kuma in zaka yi addu'a duk lokacin addu'a ka yi salati ga khairin nabiyina mafificin annabawa Kina nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullama da'auta duk addu'ar da zaka yi ka sanya ka fara da salati kuma ka tike da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakun ahra li tahsil maqsadi in kai haka to zaka dace da makasudinka Allah zai karba addu'arka saboda ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan salla adukum falyabda bi tahmidillahi wa sana alai idan ɗayan ku yayi sallah to yayi wa Allah yabo sannan kuma sun mai talli ala nabi Salama, sannan yi salati ga manzon Allah salalin salama sun mai yad'u ba'du bi sha sannan kuma bayan haka ya addu'a ya roƙi Allah in kana so ka yi addu'a cikin ladabin addu'a in ji wannan jima'ikin Allah wannan hadisi ka fara da yabon Allah sannan ka yi salati ga ma'aiki salama sannan ka shigar wannan yana cikin abin da ke sa a amsa addu'ar ka wani hadisi ya faru ne wani mutum yana yin sallah sai manzon Allah ya ji kai tsaye yana yin addu'a sai ya kira shi bayan ya gama sallah sai yake cewa in za ka yi addu'a to ka fara da yabo ga Allah sannan ka yi salati ga ma'aiki salama sannan ka yi addu'a ya kira shi ya gaya masa wannan saboda haka wannan yana cikin larubba na yin wanda shi malam ya kawo anan wa salli ala khairin nabiyyi na kullama ka yi salati ga mafificin annabawa a duk lokacin da da'auta ka yi addu'a yakun ahra li tahsili maqsadi to zai zaka dace da samun biyan bukata wa ba yace wa ba'da faraz al-hajj fanwi ziyaratan in ka gama aikin hajji a makka to kai niyya zuwa ziyara li khairil baraya zuwa ga wanda yake mafificin halitta ma'adaji'aihi faksudi tare da abokan kwanciyarsa mutum biyu ka nufi inda suke shine annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma abokan kwanciyarsa a kabari sai na Abubakar da Umar in ka gama aikin hajji sai ka je ziyara Madina ka ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ka ziyarci ma'aikin Allah sallallahu da kuma abokan kwanciyarsa guda biyu sai na Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu anhuma yace wa yukrahu masul qabri ya tahi mutlaka kuma ana gaya maka ya kai tahi ya kai wannan mai sauraro makaruhi ne an an ce makaruhi aka ce magabata suna nufin ma dai in su sun ce makaruhi ko dai makaruhi na karahatu ta ko kuma tahrim cewa haramun ne A nan ana nufin haramun ne ba wai makaruhi na cewa in kai ma'ana babu komai ba ba haka ake nufi ba a'a haramun ne masul kabri in ka je ka rika shafar kabari ma'ana inda aka yi abin nan ka rika shafar katangar da kabari yake ciki wannan ba daidai ba ne. ya ce mutulakan ba a yin haka in an je ba a yin haka an je ziyara wa kun kiblatan wal minbaril yusrata uhdudi yace ka tsaya tsakanin minbari da kuma alqibla wato inda in ka taho kenan ziyara din a zamanin su yake fada wa kun kiblatan wal minbar ka tsaya tsakanin alkibla da minbari inda minbarin ma ake yake sallallahu alaihi wasallam nan da kuma iyakar inda ɗakin da aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tsaya tsakanin wannan wajen shine a wajen inda ake cewa rauza domin ga ga ga kuma in ɗakin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sai ce ka tsaya tsakanin wannan wajen in za ka yi ainihin ziyara wa kun qiblatan wal minbara al yusra tahdudi ka nufi inda hagu yake shine in ka tsaya haka ga Alƙibla nan ga inda ɗakin yake anan ka yi ainihin wato ziyara sai ce wasalli, wasallin fi harimi zarihihi in ka je ka yi sallama da salati gare shi a inda kabarin yake wato inda aka aka killace alaihim da shi da abokan kwance su kai musu sallama wasal sal mustashfi'an bi muhammadi sannan in ka gama sai ka juya kalli alƙibla ka roki Allah kuma ka nemi ceton manzon Allah a wajen Allah subhanahu wataala ka nemi ceton manzan Allah a wajen Allah ka ce ya Allah ka sanya ni cikin ceton manzanka sallallahu alaihi wa sallam ba a wajen shi za ka nemi ceto ba ba za ka ce ya ma'aiki cece ni ba a'a ya Allah ka sanya ni cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi domin in ka karanta hadisin ceto da ma'aikin Allah ya bada labari a ranar alkiyama Allah ne zai iyakance masa ya ce je ka ka ceci waɗancan yayi keto a ce je kaka ceci waɗancan kaga Allah ne yake me yake bashi waɗanda zai ceta saboda ka roki Allah ya sanya ka cikin waɗanda zai sa manzan Allah ya cece su sallallahu alaihi wa sallam ce wa salli wa sallim fi harimi dharihi alaihim wa sal mustashfi'an bi muhammadi sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu Allah thumma salamuhu wa ashabihi wal ali min kulli amjadi sai yace salatin Allah da salamin sa ya tabbata ga annabi Muhammad wa ashabihi da ashabansa wal ali da iyalan gidansa min kulli amjadi daga dukkan manyan mutane domin waɗannan manya ne Allah ya musu salati kamar yadda malam ya kawo nan in ka je ka yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi sallama ga sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sannan kuma bayan ka gama wannan wajen in kana so kai addu'a sai ka juya kalli alƙibla ba ka kalli kabari ba a ka juya in kana da bukata kuma dama wannan ziyara ce ba mahallin addu'a ba ne. amma in za ka yi addu'a sai ka juya ka kalli alƙibla sannan kuma ka roƙi Allah ya sanya ka cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine karshen abin da ya kawo na ziyara a takaice kamar yadda na faɗa yana ishara ne kawai amma wannan a takaice yake faɗa cewa ga yanda ake yi ya gama da hajji sai kuma ya shiga jihadi dama ya ce zai magana akan abubuwa guda nawa guda a farkon fasalin zai magana kan hajji sai jihadi sai kuma daf'us sa'il tsare kai daga wanda ya kawo maka farmaki abu uku zai magana a fasalin to yanzu ya gama da aikin hajji a takaice sai ya shiga kuma jihadi yace wa inna jihadal kufri fardu kifayatin wa yafdulu ba'da al-fard kullu ta'abbudi yace wa inna jihadal kufri ku sani cewa jihadi wato a yaƙi waɗanda suke yaƙar addinin Allah kafirai fardu kifayatin farilla ce amma alal kifayati farilla iri biyu ce ko akwai fardu ain akwai fardu kifaya fardu inda wani baya ɗaukewa wani ba wanda zai ɗauke maka sallah biyar ɗin nan wajibi ne kai abaka ba wanda zai ɗauke maka azumi na wata ramazan da makamantan wannan amma akwai farzo kifaya kamar idan musulmi ya rasu za a yi mai sallah to ba dogarin sai sun haɗu duba a wanda suke wajen suka yi mai sallah bukata an sauke wajibi amma da du za a ba a yi mai sallah ba fa duk garin musulmi ba su yi mai sallah ba to duk sun yi laifi baki ɗaya sun kaga wannan farzu kifaya ne idza kama bihi albabu taqafa anil baqina to shine yace jihadi fardu kifaya ne amma wani iri zai gaya mana a gaba ba kowane irin jihadi domin jihadi iri bi ne an gane ko akwai fardu kifaya akwai fardu ain to zai gaya mana nan gaba sai dai yake cewa anan ya fara ambatan fardu kifaya wa inna jihadal kufri fardu kifayatin wa yafdulu ba'da al-fard kull ta'abbud jihadi ya fi kowane wato ayyuka na farilla falala wa ya fudulu ba da alfardi wato yana da falala wanda yake kololuwa kamar yadda ya zo a cikin hadisi abdullahi dan masud Allah ya kara masa yadda Ya ce ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wajal wani aiki Allah ya fito sai yace as-salata ala waqtiha yin sallah akan lokacin sai yace sun qultu thumma ayyu yace sai wanne qala bir alwalidain yace biyayya ga iyaye yace summa ayyu sai wanne yace aljihad fi sabilillah yin jihadi dan ɗaukaka din Allah yana cikin manya manyan ayyuka masu falala an gane ku? kuma jihadi kamar yadda zai bayyana mana iri ne yanzu ya bayyana mana fardu kifaya cewa fardu kifaya ne me yasa ake yin jihadi dan ɗaukaka addinin Allah da ba da kariya ga addinin Allah da tsare jinin musulmi da tsare jinin musulmi da tsare jinin musulmi mana ba da kariya ga addinin Allah shine idan wasu suka tashi cewa za su hana abotawa Allah dole a tsaya abin nan a tsare addinin Allah ba za a kyale wasu su zare makami su ce ba za a bauta Allah ba a'a dole za a yaƙe su sai an tabbatar da bauta Allah na biyu domin isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ga waɗanda sako bai kai gare su domin an ce jihadi yana yana ɗaukan manoni da yawa ko jihadi da makami ko jihadi da da'awa mana isar da sakon Allah sannan kuma tsare jinin musulmi za a tsaya domin a kare jinin musulmi domin bai halatta musulmi su ga ana kashe ƴan uwansu kuma su naɗe hannun zauna sa ido ba wajibi ne su kare jinin ƴan uwansu musulmi to mala cewa a jihadi kamar yadda ya bayyana a farko akwai fardu kifaya akwai kuma fardu al'ain wanne ne fardu ain domin an bayyana fardu ain za mu gane wanne ne fardu kifaya fardu ain yana wajabta ne a hali guda uku ya zama dole akan kowa jihadi yana zama dole akan kowa a hali nawa uku hali na farko idan dahama albaladu al'adu idan abokan gaba suka farwa gari suka afkawa gari yajibu alal muslimina an yuqawimuhum domin kowa a garin wanda yake iyawa dole ya fito ya kare garin idan misali kafirai suka farwa garin musulmi to anan ya zama fardu ayin kowa wanda yake mustatiya mai lafiya yana iya rike makami dole baki ɗaya a fito domin a kare ainihin gari irin yadda lokacin ghazwatu al-ahzab da mushrikai suka yi wagayya suka kawo suka kawo hari madina sai aka fita baki ɗaya babu wanda ya saura wanda aka rage a cikin gari sai kadai wanda ba zai iya daukan makami domin a tsare gari domin idan aka fado gari wa za a kyale to ai kaga dole kowa ya fito a tsare wannan ya zama farzo ai kowa sai ya fito duk mai iko wanda yake zai iya yana da lafiya na biyu idan hadar al-ma'araka idan za a je yaki sai aka fita baki daya waɗanda aka aka ce su fito domin ba kowa yake fita gari ba Allah ce falaula nafara min kulli firqatin ta'ifa ba wai kowa yake fita ba wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa ba a fita du don an fita du wa aka bari a gida ai kaga akwai matsala dole wasu fita wasu zauna su kare gida akwai dukiya a gida akwai iyalai akwai abin nan to idan an fita wanda ya fita to in aka tafi bai halatta ya juya da baya ba anan kan ya zama farzo ayin wajibi ne domin juyawa da baya laifi ne babba juya da baya laifi ne in dai an fita to kuma babu koma dole sai an je an yi an an isa inda za a je domin a kare addinin Allah na uku kuwa shine idan sanfara al-imam muslimina a lokacin da shugaba zai ce kowa ya fito ba na lokacin da za a zaɓi wanda za su tafi ɗin nan mana kai ba wai kai kake cewa za ka zauna a gida ba idan shugaba ya ce kowa ya fito to shi zai zaɓi waɗanda za su zauna da waɗanda za a fita to a lokacin da aka ce kowa ya fito wajibi ne a nan ya zan fardu ayin ba wanda zai koma sai wanda shugaba ya ce an kai ka koma to shi ne ya zama bayan wannan duk abin da yake ba wannan ba ya zama fardu kifaya saboda idan wasu za su iya fita to kenan sun ɗaukewa ragowar ba sai sun fita ba ba sai sun fita ba saboda haka a nan ya zama fardu ayin in kuma ba wannan ba to ya zama fardu kifaya malaiti li anna bihi tahsina millata ahmadi to ga dalilin fita jihadi li anna bihi domin da jihadi ne tahsina millata ahmadi ba da kariya ga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za a kyale wasu su ce ba za a bauta Allah ba a'a dole sai an tsaya an tanadi abin da za a kare kai domin a ci gaba da bautar Allah wa fadla umumin nafi fawqa al-muqayyad sannan akwai falala a cikin jihadi umuman nafi falala mai yawa ga gamammiya fawqal mukayyadi wadda ba ta da iyaka a cikin jihadi akwai falala mai yawa an ji malam wacce ba ta da iyaka a cikin jihadi falillahi man qad ba'a lillahi nafsahu wajudul fata bin nafsi aqsa tajawudi ce falillahi man ba ba'a lillahi nafsahu ma dalla da wanda ya sayar da kansa saboda Allah wato yayi ciniki da Allah kenan domin jihadi ciniki ne da Allah ka ce ya ubangiji zan fita in bawa addinin ka kariya shi kuma Allah ce to in ka fita ni kuma ga abin da neman alkawari zan baka aljanna shine yace a cikin aya inna Allah ishara min almu'minina anfusahum wa amwalahum menene abin nan bi anna lahumul janna wato sun yi ciniki da Allah kenan mummunai masu fita jihadi inna Allah ishara min almu'minin Allah ya saya a wajen mummune me ya saya anfusan wa amwalan sun yadda za su ba da ransu za su ba da dukiyarsu domin jihadi yana bukatar dukiya akwai guzuri akwai makami akwai abin da ake bukata na dukiya to wanda ibayar saboda Allah kamar yayi ciniki ne da Allah to sai Allah ya ce bi anna lahumul janna in sun bada ni kuma zan ba su aljanna sai yake cewa yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi Hakkan حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله alkawari ne na Allah duk wanda ya yi niyyar jihadi ya ba da kansa ya ba da dukiyarsa Allah zai bashi gurbin wannan ainihin gidan aljanna shi ne yake cewa ma dalla da wanda ya yi ciniki da Allah falillahi man kad ba'a lillahi nafsahu yace wujudul fata bin nafsi aksar tajawudi mutum ya bayar da ransa shine mafi girman kyautar da zai bayar don ba abin da ka mallaka fiye da ran in babu shi ai babu kai to wanda iya da ibada rai domin kare addinin Allah madalla da wannan judi da kyauta da yayi tafi kowace kyauta daraja da girma yace wa min wa man yaghdu in yaghna fa ajrun wa maghnamu wa in yarj wa in wa in wa in yarda yazfar bin na'im al mukhalladi wa man yaghdu wanda ifita daga gida in yaghna idan ya je jihadi ya samu ganima fa ajrun wa magnamu to riba biyu zai samu idan ya je ba a kashe shi ba ya samu ganima to ya samu lada da kuma ganimar riba biyu kenan wa yarda in kuma ya ya mutu ma'ana ya shahada shine yarda ma'ana ya mutu kenan a wajen jihadi yasfar bin na'im al-mukhalladi zai rabauta da gidan aljanna ta dawwama in mutum ya fita ya je ya samu ganima ya dawo gida riba bi kenan ga lada ga ganima idan kuma a'a yayi shahada a can bai samu dawowa gida ba to ya rabota da ni'imar gidan aljanna wannan ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-mujahidu fi sabilillah mazmunun ala Allah wanda ifita don ba da kariya ga addinin Allah Allah ya lamunce masa yayi masa lamuni imma yakfitahu ila maghfirati ko ya lullube shi da gafararsa wa rahmati da rahamarsa, wato ya yi shahada ya samu gafarar Allah da rahmarsa wa in a an yurja'ahu bi ajrin wa ganima ko idawo gida ya samu lada ya kuma samu ganima hadisin ibnu da ya rawaito jisun ya ingantacce sannan sai mali ce, wa ma muhsinun يبغي إذا مات رجعة سوى الشهداء كي يجهدوا في التزيد وما محسن باوني مي أيك mai مي كوتة أيك يبتغي كو يبغي إذا مات in ya mutu, zai so ya dawo duniya saboda wannan aikin don yawan sallarka don yawan azuminka don yawan ka, in ka mutu ba za ka ce Allah mai dani duniya in take sallah ba mai da ni duniya in sake yin sadaka ba mai da ni azumi duk ba wanda zai yi wannan gurin wa zai gurace wannan siwa shuhada kadai sai wanda yi shahada shi zai gurace ya Allah mai da ni duniya kai yajhadu fi tazayyid dan sai jihadi samu ƙarin lada saboda duk wanda ya shahada in ya je lahira darajar da zai gani da ladan zai so a ce ya koma duniya an kuma kashe shi ya kuma samun ƙarin daraja saboda daraja ce madaukakiya duk wani aiki da kake a duniya ba za ka mutu ce Allah mai da ni duniya saboda ladan da za a baka ba na wannan aikin sai jihadi kadai wanda ya shahada shi ne kadai zai taya Allah mai da ni duniya domin in sake zuwa ya ga darajar ta yi girma da yawa zai taya Allah mai da ni duniya haka ya zuwa a cikin hadisin da Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda ya rawaito mahaifinsa sunan shi Abdullahi dan Amru dan Haram Abdullahi bin Amr bin Haram mahaifin Jabir kuma yana da larura a kafarsa yana dingishi yana da larura za a je jihadi sai Jabir ya gaya mahaifin sai ce baba ka zauna tun da kai Allah ya ce laita ta'ala al'a'ama harajin wala alal al'araji harajin wala alal maridi wanda yake makahu wanda yake mai dingishi wanda yake mara lafiya duk an yafe musu zauna ba sai sun je jihadi ba kuma ka ga baba ga ƴan uwana ƴan mata wajen guda ko bakwai ko nawa suna nan ni tunda ni matashi ne kuma lafiya ni zan je jihadi kai ka zauna a gida sai mahaifin ya ce haka za a yi shikenan ka tafi ka samu ladan ni ka bar na a yi abin nan kenan ai ba zai yi ce to ai Allah ya baka hanzari yace ba cewa aka yi kar in je ba cewa aka yi an yafe mun in na gaba zan je ba saboda haka ya fita ya tafi Uhud yakin Uhud kenan kuma sai ya shahada a wajen aka kashe shi ya shahada Jabir hankalinsa ya tashi saboda shi kadai ne sai ƴan uwansa mata da aka bari saboda haka ya samu damuwa kwarai da gaske yana kuka sai manzon Allah ya kira shi sallallahu alaihi wasallama yace ya Jabir ala ukhbiruka bima qala Allah azza wa jalla li abika yace zo Jabir in baka labari abinda Allah ta'ala ce wa babanka bayan yayi shahada kultu bala yace Jabir yace ya ma'aikin Allah ni labari qala yace ma kallama Allah ahadan illa min wara'i hijab Allah baya zance da bayi sai a bayan shamaki hijabi wa kallama baka kifahan amma yi wa babanka magana gaba da gaba fakala yace da mahaifinka ya abdi manna ufik ya bawa na me kake so roƙa in baka kala sai yace ya rabbi tu'yini fa uqtal fika thaniyatan ya Allah ka maida ni duniya ka raya ni dan in kuma zuwa in jihadi a kashe ni saboda kai kala sai Allah ta'ala ya ce innahu sabaka minni yace a wannan an ya riga ya wuce na ce in annahum ilaiha la yurja'un duk wanda ya tafi lahira baya dawowa duniya na yanke wannan Kala rabbi sai ya ce ya ubangiji fa abligh ka isar manwarai ga waɗanda 'yan uwana da ba su yi shahada ba irin darajar da ka bani ladan da ka bani ya Allah ka gaya musu irin darajar da nake ciki sai Allah ya saukar da ya fa anzalallahu ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم الا خوف عليهم sai Allah ya saukar da ayata wanda suka yi shahada suna isar da bishara cewa wanda bai zo ba gafa abin da ake samu na falala da lada ku yi maza ku zo ku riske kar a bar ku a baya sai Allah ya isar wa mutane abin da mahaifin jabir ya roƙa ki a gaya wa mutane yan uwansa da basu taho ba suna nan suna raye ga irin darajar da ake samu an yi jihadi to shine malam yake cewa wa ma muhsinun yabghi idza ma taraja babu wani wanda zai mutu kuma ya roki Allah a da shi duniya cewa shuhada sai kadai masu shahada da abin da suka samu na yarda Allah ya fuqul amani ya wuce ma duk abin da suke tsammani fin musar musarmadi a cikin ni'ima madawwamiya sarmadan wato sun je sun ga irin irin lada da falalar da Allah yake ba masu shahada ya wuce duk tunanin mai tunani duk abin da kake tambani na falala da lada Allah zai bayar ga masu shahada fiye da irin tunaninsu da yadda suke tunani saboda haka in sun tafi lahira sai ce ya Allah ka dada mu duniya mu sake yin shahada dan mu ƙara samun daraja kafa annahu sai ma lai ai ya ishe su ahya ladallahi ruhahum Allah ya bayyana cewa ahya'un inda rabbihim rayayyu ne a wajen Allah ana azurta su Ta ruhu bi jannatin na'imi wa taqtadi ma'aikin Allah yace rayukan waɗanda suka yi shahada yace arwahahum ka tayrin khudrin tasrahu fil janna Allah zai sanya rayukan su a cikin wani tsuntsaye suna yawo a gidan aljanna suna ci suna kai kawo saboda haka malam yace taruhu bi jannatin na'imi wa taqtadi ai iya wannan aka musu ai ya ishe su bai zamo rayukan suna gidan aljanna suna ci daga ni'imar aljanna kafa annahum ahya ladallahi ruhahum Allah ya raya musu rayukan su taruhu bi jannatin na'imi wa taqtadi suna kai kawo a gidan aljanna ta ni'ima wa ghadwatu ghadin وغدوة غاز أو رواه مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد صلى الله عليه وسلم يتي وغدوة غاز idan mai jihadi ya fita da sammako da safiya ko ya da maraice na mai jihadi fa khairun min ad fitar da zai yi in yana so ya je jihadi ya hau abin hawa ya fita da safi ko da maraice to wannan fitar tashi fa khairun min ad ta fi duk duniya da abin da ke cikinta ta fi duk duniya da abin da ke cikinta dama mutane galibi kwaɗayinmu abin da muke hange na duniya kana tunanin ai ga kaza ai ga kaza ai ga kaza to inda za a dunkule duniya baki ɗaya du duniya baki ɗaya a baka a ce an baka du to bai kai alherin wanda ya fita jihadi da safiya ko da maraice ba kamar yadda ya tabbata a hadisi shine ce bi kauli Muhammad hadisin Abdullahi dan Mas'ud shine hadisin da malam yake nufi yana cewa yace la ghadwatin aw hatin fi sabilillah khairun min ad ma fiha ka fita ka je jihadi yi sammako ko yi maraice a fita da yamma ya fi maka a ɗauki duniyar duka a baka a hannunka me za ka yi da ita ga gidan aljanna me abin daɗi a duniya a akwai mana ya babu da daɗi mana da daɗi mana a ce a ce yanzu ka zama a ce wannan garin duna ka ne duk motocin garin nan naka ne duk abin da kai za ka siya ba daɗi ha da daɗi a ai ba karka abin da daɗi kai duk abin da kake so sai yadda ka ga dama ai da daɗi wallahi to amma wani irin daɗi shekara dubu nawa za ka yi a ciki eh shekaru nawa za ka yi a daɗin ce ne ɗari a'a ce ne ɗari za ka yi to ɗarin ka shekara ɗari cin ƙwarinka ta gani sau da haka za ka kai munzalin da sai dai aini sai ido a kawo maka duk abin duniya wallahi ba za ka iya za ka bukata ka zama expired ka ƙare to kuma sai me a ce duk duniya nan ta kace amma ba za ka iya komai sai ido to sai me a ya zama shirme amma lahira fa ba a tsufa kuma ni'imar ta ba ta karewa kenan in kai tunanin duniya duniya duniya ka tuna mai karewa ce ka tuna kankanuwa ce nan illar take shi yasa duniya ma'anar ai mun san ma'anar duniya ko me ma'anar duniya fassara ta malam shayu me ma'anar ta a daga adduna ne duna baka jin ana ta duna me duna koma baya shine addani abinda yake kaskantacce koma baya Shi ne duniya ana nufin wannan da ka ganka a duniyan nan ka ganta ta cika ma ido amma kaskantacciya ce koma baya ce in ka kwatanta da ina a yaushe ai ba kwatanci in du aka baka duniyan nan du taka ce ai masha Allah kai kowa yana so ya ganka gani kawai ai wannan shine aka bashi duniya yanzu a babban attajirin da ya fi kowa kuɗi an gan shi sai a yi kowa duk ya gan sai ta kai wannan ya ji daɗi amma ba ya tunanin kuma wani irin daɗi na kwana nawa ai abin za ka tuna kenan ya ji daɗi na kwana nawa shekara nawa daɗin kamar yanzu ga ta ƙare zai waye gari in ma bai mutu ba ga dukiyar duk an tara sai ne sai ido shi yasa gwata me yace yace shekara mai zuwa zan cika shekara saba'in saboda haka ni na haƙura da kaza da kaza da kaza zan kyale saboda to kuma me nake bukata ai gaskiya ya faɗa to me zai da shi ka kai shekara saba'in ka gani to saboda haka shi ya sa duk abin da kake tsammani na duniya kana kallo kana tuna kaza eh da daɗi amma takaitaccen daɗi kuma daɗin wanda suna ne kawai amma ba na gaske ba ne ba na gaske ba ne gidan aljanna in za ka zauna ka yi awa ashirin da hudun akwai ta aljanna kana ci ba za ka ƙoshe ka ce wai ko ka je ban ɗaki ko waye ba a nan fa ko kaza guda ɗaya mai kyau zaguwa mai kyakkyawa aka ba ba za ka yi saye ba <laughs> ko ba ka ba duk kuɗin ka sai duka haƙura to ina ɗin yake bare a ce an kawo ka ɗan wani ɗan maraƙi ko ɗan abin nan za ka iya ci ba za ka iya ba ranar da ɗan maraƙi sai kai wata guda kana ci to ina ɗin yake to saboda haka hakikanin jin daɗi shine a gidan aljanna ka daina tunanin duniya daɗinta ta akwai daɗi mai sunan daɗi amma takaitacce ne suna ne kawai amma ba haƙiƙa a daɗin domin taƙaituwarsa in ma ka samu yana da iyaka in ma ka samu taƙaitacce ne lahira kuma nan ne khairun ta ne wa abuka ya fi alheri ya fi dawwama to saboda haka yake cewa ya kawo wannan ne kamar da na faɗa hadisi ya ce wa ghazwatu ghazin aw rawahi mujahidin fitakka ka je ka yi hidima ga addinin Allah safiya ko da maraice in ka fita saboda Allah fa khairun min ad-dunya ya fi maka alheri fiye da duniyar nan baki daya bi kauli muhammadin wannan annabi ne ya fada sallallahu alaihi saboda haka duk abin da zaka yi tunani kana so na duniya kuma ka tuna lahira ka tuna duniyar ko baka kana damuwa ka rasa karka damu nemi can madawwamin dama nan kudu wanda ya samu ma ba wani abin a zo a gani bane wahala ce kawai saboda haka neman shi ne hakikanin abin da ya kamata tunaninka ya kai gare shi ba takaitaccen tunani na cewa kullum kai so kake ka ji daɗi a duniya don ka ji daɗin har ya zuwa yaushe ka tsaya ka bauta wa Allah ka yi hidima ga addinin Allah duk abin da za ka yi ka samu lahira ka samu aljanna shi ya kamata ka sa a gabanka Allah ya ba mu dacewa insha Allah ta'ala sai mu tashi a baiti na gaba ci gaba da bayani da yake akan jihadi Allah ta'ala abin da mu karanta dai ba mu lada tun tuba shi Allah ya mana afuwa Allah ya ƙara mana imani da kuma san bauta masa Allah ta'ala ya tsare mu gabarin saba masa kuma ya zaunar da ƙasar mu lafiya duk yayin da muka yi ibada muka yi sallah ko azumi lalle mu ware addu'a ta musamman ga wannan ƙasa da take kan dini duk mai hankali wanda ya ga yanayin da ƙasar Najeriya take ciki kamar tana kan tsini ne ma'ana digirgire ce saboda yanayin ƙasar fitintunin sun yi yawa musamman mu a nan ɓangaren arewa ta musulmi a fitintunin suna yin yawa to kuma mutum baya wai shi tunaninsa tun da shi yana yana kai kawo ya fita ije kasuwa ya je sana'a sai ya manta ita fitina in ta zo baka san yaya take ba ya kamata mu yawaita addu'a mu kankan da kai mu roki Allah ya yaye mana dukkan wannan fitintunu mu roki Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi shugabanni waɗanda za su so ƙasar ta zauna lafiya waɗannan shugabanninmu na yanzu waɗanda 1999 suka fara mulki zuwa yau dukkaninsu ban ware ba dukkaninsu suna da dama da dukiyar da in aka yi girgiza za su fita daga Nijar ko kamar ko cadi su bar ƙasa akwai wani gwamna cikin gwamnoni da aka dinga nuna min gidajensa a wata ƙasa a abin nan alkahir aka ce wannan gidan gwamna ne wannan gidajen ma ya masa yawa in gida goma ne ko dubu kar ka manta a can multimillion ake da kuɗin mu ake siyan gidaje yana da su barkace. in ya tafi ma yayi masa yawa kuma yana da visa duk suna da visa ba wai yau za su in ta ɓaci su yi visa ba su ba su da matsala suna da daloli kuma da kuɗin kasashen waje buhu-buhu in sun buƙaci fita ba wai tashin hankali ba ne suna da hanyoyin da za su fita wa za a bari a ciki mu za a bari to in haka ne ya kamata mu yi in mun yi addu'a wallahi kan mukewa kar ka kalli wani ka ce in an yi fituna zai wallahi ba haka bane shi zai gudu in ya bar ma kango ne shi ba ruwan shi yana da irin wannan kaga GR idan nan in ka je yanzu abin nan Khartoum a Sudan shine capital akwai GRA eh. amma ka san ta zama kufai sai iska ke kada gedged din duk gidajen gaba daya a buɗe suke kofofin gidajen duk kuma komai a warwatse yake duk masu gidan sun ina sun gudu sun bar kangon ba ruwansu da wannan gidajen suna da irinsu a wani a nan Nijar ma yana da estate nan kusa-kusa sai ya je ya huta tukun a estate ɗin kuma sai ya kara gaba wallahi akwai wanda yake da estate a jammaina na caji cikin wannan shugabannin namu ku tambaya akwai wanda yake da estate a abin nan a Nijar wallahi suna da shi so in kai addu'a wallahi kanka kaiwa ka daina kallon cewa in ta ci ai za a za a'a wannan shi za su bar ma wannan kangon kai ma ba abin da za ka yi da shi duk motocin wallahi za su bar ma amma ba abin da za ka yi da su kana gani sai ka gudu ka bari in ka yi addu'a kanka kaiwa mu yawaita addu'a da gaske Allah ya tsare mu zauna lafiya in mun zauna lafiya to mu ne da riba su kan za su je su gamu da Allah abin da suka aikata mu muke buƙatar mu yi addu'a ga ƙasar mu ta zauna lafiya wannan fitintun Allah ya yi mana so mu daina mantawa da wannan mutane ba sa yin addu'a ga kasar saboda kawai abu harkar gaban suke mu rika yin addu'a wallahi Allah ya zaunar da mu lafiya duk wata fitina Allah ya yi mana Allah ta'ala ƴan uwanmu da suke cikin fitintun a koyina Allah ya yi musu ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dole sai waɗanda aka kashe a bayan ko kuma wasu wanda ya kasance shahidi kamar wani shi malami Allah in an ce a shahid a wannan hadisan ana nufin wanda ya mutu a filin kare addinin Allah a filin daga ai akwai shuhada amma daban suke da wannan da aka ce wanda ya mutu da ciwon ciki shahidi ne mutum da ta mutu wajen haihuwa shahidi ya ce da makamantan wannan to daban waɗannan kuma daban akwai bambanci tsakani salamu alaikum